1986 that uh, the first case of HIV was being reported, just one documented case in 1986. Daga lokacin da aka gano bullar cuta mai kare garkuwar jiki ta farko a Najeriya a 1986, ba za a ci an samu gagarumar nasarar yaƙi da cutar ba. Shugaban ƙungiyar masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki ta Najeriya NEPON a takaice Victor Omoshehin ke magana kan yadda cutar ke ci gaba da wanzuwa duk da bayanan kamfen ɗin yaƙi da ita da ake yi. Omoshehin da ya jagoranci taron juyayin waɗanda cutar ta kai kabari ta hanyar kunna kenduran karama marigayen ya ce Najeriya ce ta biyu mafi yawan masu cutar a duniya baya ga Afirka ta kudu. Dogaro ga tallafi daga ketare ke tazara lamuran da ana nasarar yaƙi da cutar in ji mashahin wanda ke ganin sai duk ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga wannan kamfen ɗin. nan ya ce da cutar ta samu yaƙi ga ganin tamkar yadda aka yi wa Ebola da tuni an cimma gagarumar nasara. Wata damar ita ce ta yaɗuwar cutar tsakanin masu luwaɗi da ba sa fitowa fili su nemi magani don tsoron hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu. Duk da haka hukumar yaƙi da cutar ta Najeriya naka ta ce wannan ba uzuri ba ne sam don kowa na da hurumin samun maganin. Kazalika akwai yaɗuwar cutar a yankunan karkara da rashin rashin wayewar mutane kan amfani da kariya a wajen hulɗa da wa'imma mata masu zaman kansu ko ko mummunar ɗabi'ar nan ta aukawa yara ko ma dai manyan da shi'umai ke yi da fyaɗe da ke daɗa ƙaruwa kullum. Hukumar Najeriya na bayyana nasarar rage bazuwar cutar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma buɗe cibiyoyin gwajin jini don gano matsayin mutane kan cutar kyauta. Ga abin da babban sakataren hukumar lafiya matakin farko Abuja Dr. Rilwan Muhammad ke cewa. Ana duba abubuwa irin na cutar kanjamau a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi ana aunawa cuta mai karya garkuwar jiki a ga mutum na da shi ko da shi shi a kuma yana da shi a tura shi wajen bada magani boye ne ba a so mutane su a ji ana faɗa ko a kasuwa ko rabu an ga koya mutane yadda suke muna da abun a ƙasa tunda mata masu zaman kansu din nan muna gwada musu ko su yi amfani da nasu kwaron roba na mata ko su yi amfani da na maza an maza sun ki saboda kar su ɗauki ciwo daga wani namiji kan namiji ya ɗauki ciwo daga jikinsu kaga zai tallafa wajen hana yaduwan ciwon a Najeriya ciwo kai kare garkuwar jiki duk in an sa wannan roban zai hana kamuwa wani kuma kar a samu ciki shege a cikin wani so a zo a kaga wani abun ya rage abun da ke damuna shine yara ba su da kuɗin yin aure so yawanci sai sun girma sun girma sun girma ma razan da asibitin su je wajen daddare to kaga sun je da sun dauko ciwo musu har sun kamu da ciwon makarar garkuwar jiki wani kalubalen shine fitinar ta'addanci da ya sanya mutane rasa su inda hakan kan jewa mutane musamman mata a sansanonin gudun hijira barazanar samun cutar the women and girls in particular are at risk for sex and gender based violence and of course at risk nan ma wakiliyar Amurka ce a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya Michelle Simon ke bayyana sakamakon rangadi da suka kai sansanoni a jihar Borno da kasashen tafkin Chadi inda mata ke fuskantar barazanar aukawa lalata da rashin madafa wasu an ma kashe su da kuma 'yan mata da suka rasa iyaye. The U.S. response on the humanitarian side totals $301 million in humanitarian Hakan ne ma sa Amurka don jin kai ta bada guduma dala miliyan 301. Akan karfafa gwiwar masu dauke da cutar da cewa su rika shan magani domin cutar ba ita ce karshen rayuwa ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.